وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a tafsirin mu a masallacin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau asabar ashirin da bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara bakwai, wanda ya zamo daidai da biyu ga watan julai a gregorian calendar shekara da goma sha 2016 ta kunshi bayani dangane da tauhidi da kuma littafin Allah al-Qur'ani matsayin alkur'ani da matsayin wanda ya zo da al-Qur'ani shine annabi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma tsokaci dangane da sifofi na waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba ko masu jayayya da ayoyin Allah ko waɗanda ake kira mushrikai ko kafirai sa'an nan kuma har ila yau wannan sura ta kunshi bayani dangane da halayen masu da'awa waɗanda suke kwatanta bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin jagorancin babban mai da'awa ogan da'awa kwata-kwata jagoran da'awa shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta talatin da uku kuma ayoyin da za mu karanta su ne a dunkule za su yi bayani dangane da addawa ilallah kira zuwa ga addinin Allah wa adabin da'awa da kuma ladubba na ainihin da'awa zamu fara da ayan da Allah yake cewa wa man ahsanu qawlan a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa 'amila salihan وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله تعالى يتي ومن أحسن قولا ولين يفكاو مغنى هو يفكاو زنتي ممن دعا إلى الله daga wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin yace lalle ni dinnan ina daga cikin musulmi masu miƙa wuya zuwa ga Allah wa yafi wannan kyawun zance daga wanda zai zauna ya ta surutu na banza da wofi ko ya ta ba da labarin tatsuniya ko abin da bai faru ba ya kirkira ko wanda yake surutu na hayaniyan siyasa ko kuma wanda yake surutu na hayaniyan harkokin kasuwanci shin tsakanin waɗannan mutane da wanda ya kira zuwa ga Allah ko ya yi wa'azi wane ne ya fi kyawun zance anan tambaya aka yi ko ka amsa ko karka amsa wanda ya kira zuwa ga Allah ne yake kan daidai duk sauran yamma dai ka samu wanda za a ce abin da yake babu laifi sai kuma wanda za a ce abin da yake akwai laifi a ciki saboda haka duk maganan da babu Kur'ani a ciki babu hadisi a cike, babu kalma mai tsarki ko mai kyau ko mai daɗi a cike, to ka tabbatar wannan shirme ne amma idan harkokin kasuwanci ne yadda ake Began, ko yadda ake abin nan cinikayya wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan babu laifi idan ana kulla wani abin alheri ne na mitin na tattaunawa ya za a fito abu kaza ya za a fito da abu kaza ko ya za a gyara abu kaza babu laifi amma in ana shirya makirci ne ko ana tsegume ko an namimanci ko munafinci ko abin da yake ƙarya ne ko buhutanun azim to wannan akwai laifi kuma haramun saboda haka waɗanda suke wa'azi suke karantar da mutane musamman ma a ce alkur'ani khairukum man ta'allama alkur'ana wa 'allamahu fiyayyan ku shine wanda ya koyi karatun qur'ani kuma ya koyar bayan ya iya ya koyar to wannan shine fiyayye a cikin al'umma tunda babu littafin da yafi alqur'ani babu karatun da yafi alqur'ani shi yasa duk wanda ya koya ya koyar ki kuma babu wanda yafi shi a cikin al'umma shine khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan aya malamai sun yi ta bayanai saboda an ce qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce fadin Allah da yake wa man asana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa innani minal shine ana faɗin sifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya kira zuwa ga Allah kuma ya aikata kyawawan ayyuka kuma yace shi din nan musulmi ne kamar yadda Allah ta'ala yace kul inna salati wa nuki wa mahayaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين maza Allah shine farkon musulmi a cikin wannan al'umma saboda haka Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah da'a ila ilal islam ya yi kira zuwa ga musulunci wa amila salihan fima bainahu wa bain rabbih kuma ya aikata kyawawan ayyuka tsakaninsa da ubangijinsa tunda manzo Allah bai taba sabon Allah ba bai taba sabon al-islam nihla kuma lalle annabi ya sanya musulunci shine addini sa'annan kuma har ila yau aka ce sahabban manzon Allah su ma sun shiga karkashin wannan aya wa man ahsanu qawlan wane ne yafi kyawun zance mimman da'a ila Allah daga wanda ya kira zuwa ga addinin Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin yace lalle ni ina daga cikin musulmi aka ce to bayan manzon Allah sai sahabban manzon Allah sahabbai darajansu cikin wannan al'umma daraja ce wanda ba ta misaltuwa wanda ya ɗara musu shine annabin Allah manzon Allah shi abin takaici ne ainihu a samu wani ƙunƙurmin jahili baƙi wuluk a yanzu ya zo yana kushe waɗanda suke manya-manyan jarumawa masana alkur'ani kuma farare kal su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Lallai abin takaici ne kwarai da gaske wanda ya zauna da annabi an zage shi alhali kuma wanda ya zauna da good luck shi kuma ba zage shi ba da eh, dama ai matsalan kenan wanda ya zauna da annabi an zage shi amma ga wanda ya zauna da good luck wanda ya zauna da ubasanjo duk ba zage su ba ba a kushe su ba ana ganin abin da suke yi daidai ne ko da yake Allah ta Allah ya kawo mana wani ayatul lahi yusufu burtai eh, ayar Allah kenan Allah ya taimake mu wa qala aidan yace hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune sahabban manzon Allah masu daraja daman annabi ya riga ya ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi فلو أن أحدكم أنفق مثل أهل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا abin النبي annabi ya faɗa kenan saboda haka manyan mutane ne masu daraja to idan aka ɗauko fassarar wannan aya in ka ambaci manzon Allah to su kuma za su zo a lambatu suna bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin kai da ka zo a wannan zamani a ambace ka yanzu kai kana tunani in aka je lahira kai kana hannun daman annabi sahabbai kuma suna ina fi sabilillahi idan kai kana hannun daman annabi kai sama suka ci gaba da yaƙi suka yi tafiya da ƙafa har kafofinsu yana kumbura yana kekecewa saboda a zamanin babu takalmi babu kambar babu irin waɗannan takalma sukuta sukuta irin na masu ɗamara sa'annan akwai yakin da sahabbai suka je da annabi bakunansu yana kekecewa da tasorinsu saboda me saboda babu abinci in ban da ganye tsaba sa'annan waɗannan su suka hau kan dutse da annabi suka sauka suka gina masallaci suka yi salloli iri daban-daban ga kafan annabi ga nasu kai kuwa ga kafan neman kuɗi ga naka ga kafan 'yan siyasa ga naka ga kafan ainihin mafarauta ta shirme ga naka ga kuma kafan kwaɗayi ga naka dama haka ne sannan a kushe waɗancan mutane a ce ba za su zo a bayan annabi ba ai ba zai taba yiwa ba ai in ka ga ma ka shiga cikin group din sahabbai to wallahi kai sa'a sai dai irin waɗannan manyan bayan Allah da ake kira uwai al-Qarani kamar irin su Uwai. uwai wanda annabi ya bada labarin sa ba Uwaisun garin ku ba a'a wanda annabi ya bada labarin sa ya faɗa wa sahabbai ya ce idan kun haɗu da shi ya yi muku addu'a yanzu kuwa kai yadda kake cikin makama kaɗin nan to sai dai ka nemi addu'a a taimake ka da addu'a amma an ba sa aka yi ba sai ka yi addu'a Allah ba zai karba ba Allah ya rufa mana asiri saboda haka lalle sahabbai su ne za su shiga fassara ta biyu a karkashin wannan aya waɗansu malamai kuma suka ce wannan aya tana magana ne dangane da masu kiran sallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wadanda suka yi kira zuwa ga Allah sai dai wa amila salihan sun shiga ciki wa qala innani minal muslimina masu kiran sallah sun shiga cikin wannan ba mamaki ba mamaki amma dai duk wanda yake kiran sallah yana kira zuwa ga Allah shi yasa annabi yace almu'azzinuna atwalun nasi anaqan al-qiyama masu kiran sallah suna da dogon wuya ranar al-qiyama suna numfashi yadda zuwa ga dama waɗanda suke takure masu gajeren wuya kuma suna numfashi da kyau wanda ranar takin alkiyama ranar bala'i ne duk wanda yake kiran sallah Allah zai ja wuyansa saboda me saboda yana tura maganan Allah waje mai nisa kuma daɗin daɗawa duk wanda ya ji sautinsa aljani ne ko ɗan adam ne ko wani concrete abu illa shahida lahu yau malkiyama ba ce ya yi masa shaidar ran tashin kiyama shi yasa in za ka yi kiran sallah kore muryarka ko da lafika ne domin duk abin da ya ji ko baya da kai to kai ne kake ganin bai dare, rai ba da tasiri amma wajen Allah yana da tasiri tunda waɗannan suna tasbihi wa Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihin ku saboda haka shi yasa masu kiran sallah suka shiga cikin wannan matsayi kuma hadisi ya tabbatar da cewa da an san alherin da yake cikin kiran sallah da sahu na farko fada ba wanda zai zo ya tsaya a sahu na farko ko ya kiran sallah sai idan an yi ƙuri'a idan ya ci ƙuri'a saboda musulunci ya yadda da ƙuri'a amma ƙuri'an da babu a ringizo ƙuri'an da babu ciwatuwa ƙuri'an da babu maguɗi a ciki kuma ƙuri'an da babu zalunci a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan alama cikin Qur'ani wa ba ba za su iya komawa ba da wani kuɗi za su yi kamfen babu kuɗi karke dai dole wani waje sai da aka sassauta aka biya musu bukatunsu waɗanda ka zaɓe su abin da ya faru a najeriya kenan kuma dama irin waɗannan su ne koyaushe ake jan ƙafa ko yanzu tsananin man fetur ɗin nan da ake ciki wanda aka yi a can baya waɗansu 'yan najeriya suna da hannu a ciki maganan boko haram waɗansu 'yan najeriya suna da hannu a ciki maganan sassace mutane waɗansu 'yan najeriya suna da hannu a ciki tsadan abincin nan da kake gani 'yan najeriya suna da hannu a ciki waɗanda suke fasa bututun mai akwai waɗansu aka ce a ƙuren arewan arewa suna da hannu a cikin wato wajen fasa bututun mai domin yayi karanci yan Najeriya su shiga cikin wahala domin su fito suna zanga-zanga domin a kifar da gwamnatin shugaban kasa zaman tun manufa kenan amma an zo ana bayani sai ya ce ko kaza da kaza ne ai akwai bambanci tsakanin wanda ya hau tudu da wanda yake gangare wanda ya hau kan tudu ya hango waɗansu abubuwa da kai baka hango ba kai da kake gangare kuma dun ya baka labari ka ce a'a yana ce ka shiga taitayenka ko yana baka shawara kana cewa a'a abin da yake bani mamaki shine akan al'amuran duniya wani lokaci malamai za su zo su bada da shawara ga abin da ya kamata a yi ko ga abin da ya dace ga abin da yake ya dace da karantarwar musulunci amma sai a zage su ko a faɗa musu bakar magana ko kuma a zarge su amma kuma mutum rikicin aure yana kama shi ko na gado sai ya garzayo zuwa wajen malaman to lalle ran da ka zo baka yi sa'a baka tadda tsini ni idan ka zo ka same ni wawwanka maka الله يكوتا دو سبو دهكا كما ليدع والأسماء لما يسكى فترة ومن أسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تولى الله su ma sun fada a cikin wannan don suna kira zuwa ga Allah suna kira da sunan Allah kuma suna kira a zo a yi sallan Allah suna cikin ayyukan ibada gaba daya babu ainihin ibadan da take gwada kaskancin kowa kamar sallah misali a lokacin sujada da ka kai talakan talake ke da sujadan wanda yake babban basara ke lambawa da sujadan mai girma shugaban kasa ko gwamna da sujadan matalauci wanda yake can kasa. da sujadan babban mai kuɗi hamshaki kaman aliko dangote da sujadan wanda bayi da ko sisi idan ka gan shi ma yana tafiya yana sumbatu saboda tsaban fatara da talauci da sujadan mai babban rawani da sujadan wanda ma bayi da hula da sujadan mace da sujadan namiji da sujadan yaro karami da sujadan wanda yake da shekaru dukkansa ya yi sul da gemunsa da gakin bakinsa har da hana ƙarya saboda tsaban shekaru duk waɗannan gaba ɗaya sujadansu da na mai hankali da mara hankali duk ɗaya ne ba wani bambanci sai dai mutum zai sujadan yahudawa rabi da rabi ya kafa rabin goshi yana kallon abin nan da rabin goshi kamar yaron da baya da natsuwa amma ba haka ba duk lokacin da aka zo su jada duk wuri ɗaya ne ko sarki ko masu mulki an keɓance musu kafet da abin nan duk sajadan iri ɗaya za ku yi idan bai yi irin naka ba kai talakan talakeke in bai yi irin naka ba Allah ba zai karbi nasa ba sai a karbi naka ba a karbi nasa ba saboda haka shi yasa aka ce sallah ita take daidaita kowa da kowa da wanda ya zo da riga mai kyau da wanda ya zo da jallabiyan wanka duk sallansu iri ɗaya ne eh, ba wani bambanci to dama idan za ga waɗansu sun yi wanka ne suke sa jallabiya ko za su je wanka sai sa jallabiya wanda ake zuwa sallan asuba amma in za su je ofis ko za su je wata hidima to ba za su sa jallabiya ba sai su sa halittar kaya to duk su je dan iri ɗaya ne babu wani bambanci a tsakani saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya daidaita saboda haka mai kiran sallah zai kira ne a zo a tattaru kowa zai tattaru a karkashin wannan shi yasa aka sa masu kiran sallah to ko da yake malamai sun ce wannan aya makiyya ce kiran sallah kuma madaniya ce akwai bambanci saboda haka idan ka ce wannan aya ta shafi masu kiran sallah ne kawai to akwai magana yaushe ne aka samu kiran sallah a shekara ta nawa ina sai da annabi ya je birnin madina sannan ya tara sahabbai yana neman shawarinsu tun da yan gina masallaci to ya za a kira mutane a lokacin sallah tun da idan mutum yana cikin gida ya zai iya gane za a tsaye da sallah idan ma musu bayani ga yanayin lokacin sallah kowa ya riga ya san lokacin sallah to ya za a yi a tsayar da jam'i a masallaci shi yasa lokacin da yake tsayar da jam'i ba ne lokacin da sallah ta shiga ba idan lokacin sallah ya shiga ana iya jinkiri a bada waɗansu 'yan mintoci daga baya a tsayar da sallah to ya za ya gane shine annabi ya tattauna da sahabbai sai wannan ya ce abin da ya kamata mu kada kararrawa kamar yadda nasara suke yi aka ce ai za a ce muna koyi da su ba daidai bane dun nasara suna abu sai mu dinga kada kararrawa alhali kuma annabi ya ce duk inda ka ji kararawa to akwai kai dan a wajen shi makarantun islamiyoyin mu aka ce kararawa na barkadawa kunan da za ga akwai kararawa a kai yanzu sai aka ce a sa abin busa kima dai da matsala irin nasa to annabi ya yi magana kan kararawa ce a wannan ainihin nasara ne to sai waɗansu ka ce abin da ya kamata shine idan lokacin kiran sallah ya yi lokacin sallah ya yi za a yi kiran sallah a ɗauki kaho a hura aka ce ya yi ƙaho wannan kuma na arna ne idan ka ji ana hura ƙaho to ana kiran yan farauta ne waɗanda ba sa sallah eh waɗanda ba sa sallah ƙaho kuma a masallaci annabi ya ce a'a sai wani ya ce to ai yana ganin a hura wuta idan lokacin sallah ya yi sai a hura wuta maka hura wuta duk wanda ya hango wuta ya san za a tsaye da wato lokacin sallah ya yi za a tsaye da jami aka ce to wanda yake daki ba ko wanda yake bacci ya zai yi ina sai ka fito ka ga wutan to da rana ma an hura wuta mai zaka ganin ba hayaki ba saboda haka ba za a iya ganewa ba to haka aka taki daga tattaunawa din ba a yanke hukuncin abin da za a yi ba to lokacin da sahabbai suka kama hanya suka je suka kowa ya koma gidansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada a cikin mafarki ya turo wani ya zo ya samu wani sahabi cikin mafarki ya koya masa kiran sallah wane ne wannan sahabi abdullahi bin abdi rabbihi al-ansari mutumin madina ne sai Allah ya zaba cikin mutanen madina shine aka gwada masa wannan mafarki abdullahi bin abdi rabbi al-ansari lokacin da ya kwanta sai ga wani mutum ya zo ga kaho ga kararrawa ga abin hura wuta ya ce duk waɗannan shirme ne abin da ya kamata a yi shi ne a yi kiran sallah shi ne gwada masa ga yadda za a yi kiran sallah allahu akbar allahu akbar misali amma ni ban yi madda ba saboda azumi ya riga ya tura mu karshe ya gwada masa ga yadda za a yi ya koya masa kiran sallah ɗar shi kuwa yana farkawa sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa annabi kaji kaji kaji kaji abin da ya faru maza Allah ya ce mafarkin kan nan gaskiya ne kuma abin da aka gwada maka a mafarkin nan shi ne to kaji asalin yadda aka samu kiran sallah a musulunci kenan to amma kuma sai maza Allah ya ce ga Bilal yace ka koya masa kiran sallah fa innahu anda minka sautan yace saboda shi ya fi ka daga murya ya fi ka murya mai karfi saboda haka shi wanda aka koya masa kiran sallah wannan ya gwada bai da murya kamar na bilal amma kaga babban mai kiran sallan annabi shine bilal amma kuma Allah bai gwada masa mafarkin ba sannan na biyu shine abdullahi bin ummi maktumin shi ma Allah bai gwada masa wannan mafarki ba sai Allah ya gwada wa Abdullahi bin Abdi Rafihi al-Ansari radiyallahu anhu shi sa dama aka ce a nan da yake sahabbai ne ba mai jin haukin wani ba mai hasada ma wani babu mai kyaki ma wani da aka ce ka sanar da Bilal abinda aka koya maka a cikin wannan mafarki ɗin. fa innahu damin ka sautan saboda ya fi ka murya yi wata wata bayan karantar da Bilal yadda aka koya masa daman kiran sallah akwai samful kake-kake har guda biyu yadda ake a musulunci to wannan kiran sallah nan da ake yi da lafika ne ko babu lafika shi yasa waɗansu suke fassara cewa wa manasanu qawlan mimman jaa ila Allah babu wanda ya fi mai kiran sallah kyawun zance saboda yana kira zuwa ga Allah suka ce wannan aya da shi ake yi amma malamai suka ce tun da maganan kiran sallah madaniya ce kuma maganan ainihin wannan aya ita kuma makiya ce to akwai bambanci wannan yana gwada kowa da kowa ya shiga duk wanda yake kira zuwa ga Allah kaga masu wazi sun shiga masu tafsiri sun shiga masu da'awa sun shiga mai kiran sallah ya shiga mai karatun qur'ani ya shiga mai koyar da qur'ani ya shiga duk wanda yake yin nasiha shi ma ya shiga duk abin da yake akwai Allah a cike za a yi kira zuwa ga addinin Allah to mutum ya shiga shi ma da'awa ne kuma da'awa ba lalle sai ka yi da baki ba akwai wanda yake da'awa da kuɗi akwai wanda yake da'awa da ɗabi'u za a karantar da mu don babban al'amari shine da'awa da ɗabi'u don wannan kan ya shafi kowa da kowa amma da'awa da kuɗi sai mai kuɗi da'awa da ilimi sai mai ilimi da'awa da iko sai mai fawa amma aka ce da'awa da ɗabi'a da halaye waɗanda suke kyawawa to wannan kowa zai iya yi za mu samu a gaba kamar yadda Allah ta'ala ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Allah ta'ala yana cewa wa man ahsanu qawlan wa ne fi kyawun zance mimman da'a ila Allah daga wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai kun ga wannan ya gwada da da'awa da kuma aiki suna hali ne babu yadda za a yi mutum yana wa'azi shi kuma baya aikatawa ya ayyu allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاكلون يا ذاي كنا أمني وكما باكو أيكتاوا كنا من da دكايوكنكو alhali kuna karanta littafin Allah kun san illan da ke cikin wannan me yasa ba za ku zama masu hankali ba sai ayan kuma ce ya ku wanda kai imani me yasa kuke falin abin da ba ku aikatawa lalle babban laifi ne abin kyama a wajen Allah ku fali abin da ba ku aikatawa saboda haka da'awa yana tafiya ne tare da al'amalin salih idan ka zo kana wa'azi baka aikatawa aikace to akwai matsala mutane kana ba su ilimi ne amma kuma aikace akwai matsala kamar yadda mafiya yawan malaman firamare malaman sakandare malaman kwalejoji da polytechnic da malaman jami'a ana koyar da ilimi ne amma mafiya yawan ilimin baya da albarka eh za a samu malamin firamare makaryaci malamin islamiyya manemin mata ana samu ko ba samu sai yasa kullum muka ce in aka samu malamin islamiyya manemin mata to ku kwamitin makaranta ya kamata ku dauki mataki a kansa domin an ce karantar da su ne bayan karantar da su neman mata ko kuma yadda ake zance na hira ba amma ka zo ka koyar a islamiyya sannan kuma da daddare ka je gidan to da akwai wani karfan yayanta ya kamata ya mammare ka koya rade ka kwarai da gaske tun ba abin da aka ce ka koya mata ba kenan ka koya mata ilimi da kuma kyawawan ɗabi'u idan ka koya mata kyawawan ɗabi'u karshe waliyanta suka zo suka yanke hukuncin kai ne za a baka to idan aka ce an baka wannan auren ko an nemi shawarinta ko ba a nemi shawarinta ba yadda za ta yi saboda tana da tarbiyya kai ma kana da tarbiyya amma malamin islamiyya ya zamo shakaka abin takaici ne malamin firamare ko na sakandare ya zamo makage shakaka wannan abin takaici ne malamin jami'a ya zamo malamin mata makage ko azzalume mai cin kulin hal bayan kuma an hana kun ga wannan kima ba daidai ba ne saboda duk ilimin da ake koya musu in aka yi sa'a suka fahimta shi kenan amma in ba su fahimta ba to matsala ta hadu duka biyu ga malamin su mutumin banza dole waɗansu za su kwaikwayi yana daga cikin dalilin da yasa ilimi yake daɗa su kurkucewa kenan duk wanda ya gama makaranta za a ce kana da credit kaza kawai za a dauke ka to haka ma aiki ya lalace alhali ya kamata a rinka duba ɗabi'u ko menene ka karanta ka karanta biology ko physics ko chemistry ko agriculture ko government ko history ko mathematics ko ainihin medicine ko ka karanta pharmacy ko ka karanta engineering wanda yake bi electrical engineering ko building kai ko water engineering akwai water engineering ko abin da ya shafi ruwa ko menene ka karanta to ya kasance kana da mutunci idan kana da mutunci ko baka da ilimin addini wallahi in an saka karantarwa abinda kake yi din nan da awani sai daga ki muna gani a kungiyoyin da'awa sai ga an zo an sa wane sai ka ga ki abin da ya karanta boko ne zalla amma yana da mutuncinsa sai ne je magana za saurare shi wani ya karanta lissafi wani ya karanta tattalin arziki wani ya karanta dokokin wato bature ba mana Allah ba amma kuma da yake suna da natsuwa suna da ainihin mutunci suna yin da'awa kuma ana sauraron su saboda mutuncinsu kun ga ke ba sai ka yi wa'azi da ilimi ba a'a da ainihin ɗabi'unka da kyawawan halayenka da ainihin professional line inda Allah ya baka za ka iya yin da'awa kuma za ka iya faɗawa cikin wannan shi ne wa mana sanu mimman da'a ila Allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين أي لا أحد أحسن باب وندي في ونن كاون زنتي ممن اتصف بالخصال الثلاث التالية ما لا يتي وندي سفنتو دا سفوفي قد أوكو أبو نفرقو أدعوة إلى توحيد الله كرا زوا قبوتان الله وطاعته دائما مسدعاء وعبادته دائما إبادة فذلك خير ما يقوله إنسان لإنسان babban alherin da mutum zai faɗa wa ɗan uwansa shine tauhidi shine tauhidi za ka samu likita ya zo yana jinyar mutum a ce ba musulmi ba ne ya kyautata masa yadda ya kamata ya kyautata masa shi kuma in ya tashi godiya ya kira sunan wani likitan ya ce a ko ya gode wa likitan yana ta godiya gare shi har ya faɗi kasa ya ce a ka gode wa Allah duk wani abin da ka gana yi na taimake ka Allah ta wata ala ne ya bani basira ka gode wa Allah ah, akwai wani Allah ne kwarai da gaske Allah da ya halice ne ya halice ka ya sa ka a wannan yanayi ya sa ne a wannan yanayi to shi ya baka lafiya shi ne ya sa muka samu dace to idan mutumin nan ya fahimci addini wannan likitan bai yi da'awa ba ya yi da'awa wannan misali ne a kowane layi a kowane fage kowa zai iya yin dawa saboda haka fiyayyen mutum shine wanda ya kira zuwa ga tauhidi ko ba aya ba hadisi a bauta wa Allah ki kadai ba tare da shirka ba sa'annan kuma ga abin da wannan ya kunsa shi yasa aka ce babban mai da'awa ne manzon Allah a cikin wannan al'umma tamu sannan mabi masa sune sahabban manzon Allah sunna su suka kai addinin musulunci bangarori daban-daban suwa suka shigo da musulunci afirka suwa suka shigar da musulunci europe suwa suka shigar da musulunci kasashen rasha wannan suwa suka kai musulunci iran wajen majusawa a da masu bautan wuta suwa suka shigar da musulunci kasashen asia waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'annan wallazina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa sannan abu na biyu al'amalin salih sai kuma aiki na kwarai wa huwa ta'aliyatu ma farada Allahu alal insan shine mutum yayi abinda Allah ya farlanta gare shi ma na bi ma harramahu alai tare da nisantan abinda Allah ya haramta wannan shine al'amalu sale saboda haka da awa babu kyakkyawan aiki ba zai yi ba ba inda za a je sai abu na uku itikadul islami dinan wa manhajan wa mashaba shine mutum ya mayar da musulunci addininsa shine manhajinsa shine musabansa fala ya sana minhu qawlan babu wanda yafi wannan zance kyawun zance wala asahu minhu aqida kuma wanda yake da ingantacciyar aqida wala audaha minhu tariqa kuma wanda kine tariqa wanda yake ingantacce wala aktsara min amalihi sawaba kuma wannan shine wanda zai samu lada mai yawa a wajen Allah saboda haka wannan shine abin da aka yi kira kai kokari duk layin da kake kai kira zuwa ga addinin Allah ka taimaka wani ya gane addinin Allah ka taimaka wanda ba musulmi ba ya musulunta ko kuma wanda yake kan kuskure ko ya aikata laifi ya gane a dalilin ka ko da baka da ilimin addini in aka zurfafa sai ka ce to a samu malamai to sai Allah ce mai ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم to wannan aya tana da wahala يكي kowa أبنك يتكنت بها mai Allah ta'ala yake Allah yana ba mu labari ne amma a karkashin ba da labari yana mana umarni ne mu ɗauki wata kyakkyawan ɗabi'a a yayin da'awa ko kuma yayin zamantakewan duniya Allah ta'ala ya ce wala ta tasawi hasanatu wala sayyi'a lalle kyakkyawan aiki da mummunan aiki ba fa za su taba zamowa ɗaya ba da abu mai kyau da abu maras kyau ba za su taba zamowa ɗaya ba to menene yake nuna mana a karkashin wannan me yake nuna mana ina wani mai bacci ya bada amsa wala tasawi alhasanatu wala sayi'a ko wala tasawi alhasanatu wala sayi'atu abu mai kyau da mummuna ba za su taba zamowa daidai ba to a karkashin wannan ana son a gwada maka ka kayin yin abu mai kyau ka nisanci mummuna idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe da abin da yafi kyau shine idan mutum ya zo ya maka abu mai muni to kai kuma kai abu mai kyau to wa yake yawa idan mutum ya zo gaban ka ya zazzage ka shike na sai ka babba shi hakuri ka ba shi hakuri ka ce kai hakuri ka kwantar da hankalinka zagin ka fa yake yi amma kana ba shi hakuri kana ce kwantar da hankalinsa sa'annan kuma ka dan zaro wani abu hakan nan ka baki eh ka ce da Allah ya hakuri dama mai yiwa talauci ne ya addabe ki sai ka bashi kudin a caba ya koma eh waye zai iya haka fi sabilillah ni dai a zahiri ba zan yin haka ba don ka zo gaba na kaza zage ni to fa sai inda karfi na ya kare kwarai da gaske don kuma ina tare da yan agaji in su casa mun kai eh, amma dai ga abinda aya ta bada wala ta sauyi sanatu wala sayi'a sai aka ce itfa billati hi ahsan to asalin maganan shine Allah ta'ala zai ba mu umurni ne zai ce itfa billati hi ahsan ne amma sai fara gabatar da labarin abu mai kyau da maras kyau ba za su zamo ɗaya ba don haka idfa billati hi ahsan idan wani ya maka mumuna to kai ka tunkuɗe da abu mai kyau alhali asalin maganan shine ka tunkuɗe mumuna da abu mai kyau don da abu mai kyau da mumuna ba za su zamo ɗaya ba don haka zo maka kai ɗaya haka ce isfa za ka ce mm ya za ka ce wala ta sauyin hasanatu wala sayi ka ce ya eh, haka ne domin duk mai hankali ya sani ga mummuna da wanda yake mai kyau wallahi ba su zama daya to amma kuma umarnin da ya biyo baya shine matsala ba kowa yake iya kiyayewa ba sai wanda Allah ya taimake shi ai la tusawi bainal fi'lati alhasana bainal fi'lati alhasana allati yarda Allahu biha wa yutibu alaiha aikin da Allah ya yarda da shi yake bada lada ba zai zama daidai da wa bainal fi'lati sayyi'a da kuma mummunan aiki ba allati yakrahuha Allah wa yu'aqibu alaiha wanda Allah yake kyama kuma yake bada laifi akai to wanda zai iya kiyayewa kina, sai manzon Allah eh wata rana annabi ya yi rabo ya bada wani raƙuma ɗari ya bada wani hamsin ya bada wani ya yi kyauta masu yawa ya yi kyaututtuka masu yawa sai wani ya zo ya ce ai wannan kyautan da aka yi ba yi domin Allah ba ki ba don Allah aka yi ba aka fada wa annabi Allah ta'ala ya danne manzon Allah ko manzo Allah ya ci gaba da kyautata ma wannan mutumin wani ma ya zo ya samu annabi ya gana ta tura annabi annabi na rabo aka yi ta tura ki sasan ko yanzu ne in ka fitar da kuɗi kana rabo in baka yi sa'a ba fa murkusa ka za a yi ka tambayi yan agaji za su baka bayani wajen rabon abinci wajen rabon abinci wani ma ya zo wucewa ya ga yadda ake rabon abinci sai ya zo ya abin nan ba zai bi layi ba ga mutane sun zo suna bin ki ba zai bi layi ba kawai sai ya sha kai a ce kai ka koma layi ya ce ya zan yin koma layi don ba yi sa'a ba ya yi rikici da wanda suka bi layi ya yi rikici da masu rabo amma kai da kake rabo in ba ka yi tsari ba to wata rana sai an murkusa ka to maza Allah haka kai ta tura ki ake bayan manzo Allah kaya ce su ko basu lura ba maza Allah yana baya baya sai da ya je mannu da kaya da ya mannu da kaya kaya ta soke ki shine sai ya dawo gaba ya ce haba mutane duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wallahi bazan zan aje ba zan baku do menene abin damuwa sai ki kuma wani sai ya garzo ya ce ya ce ni ka bani daga dukiyan Allah ba dukiyan babanka ba ba na mamanka ba wannan na sassauta ne ba a wajen fasara wani ba kauye ne kawai ya yanko ya ce ba ni daga dukiyan da yake na Allah ne ba na ubanka ba ba na uwarka ba yanzu a jinka yin kai ne aka faɗa maka wannan za ka gyale shi za ka shi wani zahabi ya zo ya ce zai murkusa shi manzo Allah ya ce a'a gyale shi kai ma za ka je ka ɗauko ka bashi aka je aka ɗauko ana ciza baki kuma aka ɗauko aka bashi ya tafi domin saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kaddara ki jagora ne amma mu abinda ba za mu yi ba kenan mu dai a matsayin masu da'awa ko masu wa'azi wallahi mutum ya ce mana kule za mu ce masa cacas ba ma cas guda ɗaya ba to inda muke samun matsala kenan saboda abin da manzon Allah ya karantar din ba ma iya adopting ba ma ba sannan kuma ka ji mutum yana ta cika baki to dai abinda da ake so shine mu kwatanta wal mudaratu min al mutum ya daure yayi abu mai kyau ko da can cikin zuciyarsa baya so ka daure kai wal galzatu min as tun lokacin da aka zo aka maka tsanani ka haƙura idfa ayyuha da'iya mana sa'a ilayka bil ihsani ilay duk wanda ya muna na gare ka kai ka kyautata masa min al kalam at tayyib ayi magana mai kyau wa muqabalati al isaati bil ihsan idan mutum yayi tabargaza kai ka masa kyauta wa dhanbi bil af idan ya maka laifi ka yafe masa wal ghadabi bis sabr idan ya bata maka rai kai hakuri wala za anil hafawa idan yi maka kuskure ka kauda kai wa ihtimalil makaruha kuma ka ɗauki abubuwan kyama sun maganganun da za a faɗa da cutar wanda za a yi ka daure ba ma iya ba qala umar radiyallahu anhu yasa sayyidina umar yake cewa ma aqabta man hafi ka bi bimithli an tuti Allah hafi. yace duk mutumin da ya munana maka kai ka ɗauki mataki ka munana maka ce to babu riba kamar kai ɗa'a wa Allah cikin al'amarin sai in ya munana maka ka kyautata masa amma sai an daure ثم أبان الله تعالى wa الإيثان وأثره Allah ta'ala ya ambaci dalili. da ya ce la wala tasawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawan abu da mummunan abu ba za su zamo ɗaya ba idfa billati hiya asan ka tunkuɗe da abin da ya fi kyau fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid Allah ta'ala yace sai wanda yake akwai adawa tsakaninka da shi sai a wayi gari kai ka ce shi din masoyi ne mai tsananin soyayya gare ka mutumin da yazo zo ya zazzage ka ya zazzage ka ka bashi hakuri bayan ka bashi hakuri ka dauki abin masarufi ka bashi je ka ka je ka taimaka masa ya hau a taba ko ya hau na tafiye je ko kana da mota ka ce ya shiga motan ka hada shi da buhun shinkafa da buhun shuga da katan din mage da katan din spaghetti da na makaroni da katan din madara je ka gobe zai dawo ko ba zai dawo ba idan ya dawo zai zage ka idan an zage ka zai bari ba zai bari ba shi yasa aka ce ayi haka itfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim saboda haka zai wayi gari kamar masoyi ne mai tsananin soyayya gare ka to amma ba kowa yake iya yin haka ba su waye masu iya yin haka Allah tabaraka wataala ya ambata mana me Allah yake na يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم wa ma yulaqaha ba wanda ya isa ya hadu da waɗannan abubuwan da aka yi magana ba masu iyawa illa allazina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri yasa daga nan ka rike hakuri yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen zaman duniya in baka yi hakuri ba yanzu a nan duniya ina zaka shiga babu idan baka yi hakuri da matanka ba ya zaka yi zaka zauna baka da mata idan baka yi hakuri da 'ya'yanka ba koransu za ka yi idan kai mace ba ke hakuri da mijinki ba to ya za ki sai ki koma gidanku kina zauranci kina zawarci idan baka yi hakuri da mutanen masallacin ku ko na anguwanku ba to za ka canza anguwa ne ka koma jeji da kai sai dabbobi ai idan ka koma kai kadai ba mamaki mummunan abu ma abin cutarwa zai zo ya cutar da kai kafin ka kammala ihunka an kashe ka to gara ma ka hakura cikin al'umma saboda haka komai sai an yi hakuri neman kuɗi sai an yi hakuri neman ilimi sai an yi hakuri neman fahimta ma sai an yi hakuri yanzu kowanne zaman da yake hakuri yake yi don baka yi hakuri ba ba za ka iya zama ba ka zo kawo ne kana fama da azumi kawo ne kana zirga-zirga wajen neman abinci sannan an sha ruwa jikinka ya mutu gaba daya to wanda yake samu ma shine dan dama dama wannan aka sha ruwa zai je wanka ko idan aka yi sallan isha'i ko akin zai je wanka to kaga wannan ya samu kuzari to wani ma baya da daman wankan ba yadda zai yi wankan sannan ya zauna wajen wa'azi bayan ya zauna wajen tafsiri a zo a ce kuma kada ya yi gengadi eh a wajen tafsiri kada ya yi gengadi bayan ya riga ya wuni ya gaji tabe ya za ka ce wa ma yulaqaha illa allazina sabaru ba masu iya wannan sai waɗanda yake masu hakuri kowane fage in dai babu haƙuri to ba za a cimma buri ba wa ma yulaqaha illa hazin azin sa’an sa'annan ba masu haɗuwa da wannan sai waɗanda yake ma'abucin rabo mai girma me yake nufi da ma'abucin rabo mai girma Shi ne wanda Allah ya zaba to Allah ya zabe mu saboda haka ai wa ma yaqbalu hadhihi alwasiya wa ya'malu biha babu mai karban wannan wasiya ya aiki da wannan wasiya wa yuta alqudra ala hadhihi alkhasla a baki iko bisa aiwatar da wannan ɗabi'a wa hiya dab'u sayyi'ati bil hasana shine idan an maka mummunan abu ka daure ka tunkuɗe da kyakkyawan abu illa allazina sabaru sai waɗanda ke masu haƙuri ala kazmil gayr a bisa haɗe kushi kamar yadda ayan da ke cikin suratu ali imran ta yi bayani Allah ta'ala ya ce wal kazimin al gaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul musinin wal kazimin al gaiza sune masu haɗe kushi wal afina anin nasi masu yafiya ga mutane wallahu yuhibbul mutinin Allah yana son masu kyautatawa bi ma'ana masu hade hushi masu yafiya ga mutane masu kyautatawa don Allah yana son masu kyautatawa shine kamar yadda muka yi bayani mutum ne ya taka ka ya mare ka ya zage ka ka haɗe hushin ka yafe masa ka ba shi haƙuri ka ba shi kuɗi ka ce je ka waɗannan su ne yan aljanna kuma falin aljannan su ya fi san mai da kasai abinda Allah ya ambata kenan to amma kaga ba kowa ne zai yin haka ba mutum ya mare ka ka baki kudi mutum ya mare ka ka baki hakuri mutum ya mare ka ka yafe masa ai idan kaga mutum yana bada hakuri to ya dubi mai marin ne ya ganshi wato wani jibgege ne eh to shine anan zai ce kai hakuri amma nan zai ta sake-sake ma a cikin zuciyarsa to ta wace hanya zai rama amma ka kalle shi ka ga wato in ka masa kyakkyawan naushi ma guda ɗaya in ya tsuguna a wajen sai ya daɗe bai miƙe ba saboda tsaban wahala to amma a ce ka yafe masa ko ka bashi hakuri ko kai masa kyauta kai masa isani saboda haka sai waɗanda ke sai masu hakuri su ne za su yi wannan wa timalil makaro waɗanda suke iya jure ma abin kyama wa sabar shaqqun ala nufus kun ga hakuri wallahi yana da wahala a bisa rayuka ya wama yatakabbaluha wa yahtamiluha illa zu nasibin wafirin min sa'ada ba wanda zai iya yin wannan sai wanda yake da babban rabo fi duniya wal a duniya ko al akhirah wa zu hadin fi sawabi wal khair kuma wanda yake da lada da alheri yasa abdullahi dan abbas yayi karin bayani akan wannan aya yace amara allahul mu'minina bis sabri Allah ya yi umarni wa muminai da yin haƙuri inda gada yayin da rai ya ɓaci wal hilmi inda jahal da kau da kai yayin jahilci mutum ya kau kai kana tare da matanka za su yi maka ganganci to ka yi haƙuri don babban abin da ya kamata mazaje su daina zuciyarsu da shi kenan babu daɗi ko kankane a rinka samun saɓani tsakaninka da iyalanka idan mata ne dama kowa ya riga ya sani hankalinsu bai da yawa ko uwar da ta haife ka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hankali fiye da nata eh na faɗa ko uwar da ta haife ka ne to me yasa ba za a yi hakuri ba shi yasa idan aka hadu da fitinannu hakuri yake yi so ma an faɗa musu hakuri ake yi amma idan ka ɗauko mai gida shi ba an baki dama ba mata ɗaya ba har mata hudu yana iya ajiyewa ko ba ka bane amma ita namiji ɗaya kawai za ta zauna da shi to me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ya baka dama ka auri mata hulu fan kai huma bala lakum min nisa imatna wa thulatha wa ruba me yasa saboda an san zaka iya hakuri zaka iya rike su to amma me yasa kullun fala, kullun bakar magana kullun zagi kullun cin mutunci kullun rashin sakewa kana takura su me yasa idan ma kan abin duniya ne akwai hanyoyi da dama yadda zaka ka fahimtar da su idan akan abin kwaɗayi ne wannan mai sauƙi ne idan akan ƴaƴa ne ma wannan mai sauƙi ne kai ne fa oga kwata-kwata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an baka dama ka tara wannan gayya to wani ma abin ta kai ce ya yi fada da iyaye ya yi fada da yaya don akwai waɗanda suka rubuto takarda suna cewa malam don allah a yi kira ga iyaye waɗansu yara ne suke cewa tsakaninsu da babansu wallahi babu shiri ya gansu ya fada musu bakar magana ya gansu ya zage su amma mafiya yawa masu yin wannan za ka samu talakawa ne to waɗannan yaya mata su suka jefa ka cikin talauci ai in har ana son a kama mai laifi kai da ka je ka nemo uwarsu kai ne mai laifi kwarai da gaske to me yasa za ka zagi uwarsu ka zage su a dalilin mai idan da ba ka son su me yasa ka nemi uwarsu da tun da farko karka aure su ka zauna mana ai akwai mutane da yawa sun kai shekara 40 ko 60 a duniya ba sai aure ba suka mutu kai ma da sai ka zabi haka amma inda har ka je kana neman yar wani to wannan ya gwada wato kana son ka samu zuriya kenan kuma in baka samu haihuwa ba ka faɗi tashi kenan to inda ka je kana ce a taya ka addu'a to me yasa ake samun sabani da rashin jituwa da rashin magana da wulakance tsakanin namiji guda ɗaya kawai da matansa ko ƴaƴansa abin takeici ne to wannan aya dai tana gwada mana in dai baka danna zuciyanka ba to ya gwada bai kamata ma ka zauna da matan ba gaba daya kuma bai kamata ma ka zauna da yayan ba sai ka zauna kai kaɗanka babu aure babu mata babu yaya ko ba za ka ji daɗin rayuwan ba kowa yana ganin ka haka haka yana ganin ka baka da mutunci saboda haka mazaje musamman wannan gaba da na tsaya ne magana duk na ga takardu da yawa akan wannan lalle mazaje a taka tsantsan lalle iyaye a taka tsantsan waɗannan mata in maka iya zama da su ba don kana zama da mutanen waje ƙarya ne yasa ayi Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha a waje kake kwana ne idan aka hankala ka waje aka tada maka hankalin hankalinka koma gida sai ka samu nutsuwa. to kana zagin su kana wulakanta su babu zaman lafiya tsakaninka da su ba daidai bane idan har sun dame ka to ka rabu da su mana shikenan kowa ya gidansa sai ka raba gado sun kafin ka mutu ko ka bar musu gidan kai ka kama wani gida daban ka ce yanzu kai ba ruwanka da kowa to ko masallaci ka dawo mana ba za mu karbe ka hannu biyu ba kwarai da gaske don ya gwada ka da hakuri ya gwada ba za ka iya takewa da mutane ba to ma ai abinda zai baka mamaki shi a gidansa ya gagara zaman lafiya da su amma a waje yana zaman lafiya menene wannan wace riba ce a cikin wannan wannan ka je lahira fa su ne za a fara a kansu ne za a fara yin maka tambaya mai aya ta ce ayyu allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara to saboda haka wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim shine abdullahi dan abbas yana cewa wal afu indal isaa kai yafiya yayin da aka muna maka fa idza fa'alu zalika idan mu'mine suka aikata haka asimahum Allahu min ash-shaytan Allah zai tsare su daga shaytan ko a Allahu min ash-shaytan wa kada alahum aduwwuhum sa'annan makiyansu za su mika musu wuya ka annahu waliyyun hamid idan ka zauna zamantakewa bai kyau da matanka kana shiga gida kawai sai su dauke ka su saba ka a kafada sai sun gama shawagi da kai a cikin gidan sai su je su ajiye ka akan dollo ثم ذكر ta'ala sai Allah kuma ya ambata mana tariqata ilajil wasawisi a hawa hanyar da za a bi addu'an da za a yi a nemi tsari daga waswasi da kuma son zuciya wa nazagati shaitan da fisge fisgen shaidan a zuciya don ko zama lokaci shaidan shine yake sanya rashin hakuri sai ya zuga ka ya ce ai an ka ne ya za a yi wulakanta ka ya ai mace za ta wulakanta ka ya 'ya'yanka suke maka wani gani gani ya mutane suke maka kaza to sai ya zuga ka kai ta barna kana jin haushin mutane kana ta fada da jama'a to shine aka ce ga magani nan ne Allah ya ce وإما yanzaghannaka minash shaitani نزغ fasta'iz billah إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان لازغن Idan wata fisga daga shaidan ta fisge ka har ka fada cikin wannan yanayi fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah shi yasa idan rai ya baci me ake yi a'udhu billahi idan ranka ya baci kai a'udhu billahi a'udhu billahi ka yawaita fadin wannan innahu huwa samiul alim lalle Allah mai ji ne sa'an nan kuma Allah ta baraka wa ta'ala masani ne to sai Allah ya taimake ka saboda haka yin za ka yi isti'aza yi domin Allah duk abin da ya dame kan kai a uzu billahi makarinsa kenan akwai kwatankwacin wannan aya guda uku a cikin alkur'ani shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh